matsayinka na uh, wanda ya rike daraktan kamfen na uh, honorable umar muhammad bago kuma yanzu shugaban ma'aikatar kananan hukumomi na jihar niger kuma tsohon shugaban karamar hukumar jau har karo biyu a ran kai daɗe da farko za mu so mu ji sunanka daga bakinka da kuma matsayinka a wannan jiha ta Niger. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a masu sauraron mu da masu kallon mu assalamu alaikum da farko ni suna na Alhaji Isa Sidar Jau kuma ahihe ne a Rijau na girma a Rijau na yi karatu a Rijau na islamiyya da na firamare da na sakandare Allah kuma ya kai ni mina na yi karatun digiri na farko na je sokoto na yi karatun diploma sannan kuma na yi digiri na biyu a <clears throat> ah, kamar yadda ka faɗi ai matsayin ka riga ka faɗi matsayoyin duka ka riga ka faɗi. su to inda ba sake mai mota zan yi ba ai ka riga ka faɗi ka ce an yi shugaban karamar hukuma so biyu ka ce an yi daraktan campaign ka ce yanzu ana shugabancin hukuman da ke kula da ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar naija wato local government service commission shikenan an gama komi ranka ya daɗe kamar yadda al'umma suka fara ganin kamun hannun ludarin wannan gwamnati ta taku na musamman akwai wani ciwo da yake damun ka na karamar hukumar jau kuma kai kanka ma akwai wasu shekaru lokacin kana shugaban karamar hukuma ba zan manta ba ka taba fira da muryar najeriya kai korafi akan wannan hanya shin me za ka ce dangane da hoɓɓasan da kuka yi akan wannan hanya ta rijiyar zuwa kwantagora alhamdulillahi duk wani ɗan rijau mai kishin rijau wanda ya san zahin rijau tun daga iyayenmu ko kuma ci kakanninmu zuwa iyayenmu su ba wa rijau da grup ɗinsa <clears throat> zuwa yanninmu zuwa mu wannan hanya tana ci mana tuwa ƙwarya kuma abinda mutane ba su gane ba shine wannan hanya fa ba wai hanyar rijau ba ne kurun hanya ce ta ƙasa da ƙasa saboda tun daga Legas har babu hanya mai sauƙi babu hanya mai sauƙi da ta haɗa kudu da arewa irin wannan hanya Abinda sa na ce mata hanyar ƙasa da ƙasa wannan hanya in za ka je Nijar ta maka sauƙi kai hatta ƙasashe su central afirka ne da kasashen da ke kewaye da Nijar to wala wannan hanya suke bi so idan mutum ana muharkin wai in yayi hanya na yayi mutanen jiwo ne ba mutanen jiwo kadai yayi ma hanya ba it is an international rule. saboda haka mun yi ma Allah godiya don da ma ɗaya daga cikin dalilan da yasa muka bi bago muna hangen shi ɗan siyasa ne kuma ya san ciwon 'yan siyasa so muna gaya mashi ciwon day in day out kuma ya nuna mana ya saurare mu don kamar yadda za ku iya gani an so mu ayyukan nan saboda ka abin godiya ne ga Allah abin jin daɗi ne kuma mutane na nan suna tabbashi addu'a muna fata ubangiji Allah shi ba shi ikon kammala wannan hanya da sauran hanyoyi da ya ɗauko a jihar Niger gaba ɗaya da kuma wayanda ya ɗauko kilomita biyar biyar a kowane hedikwatan karamar hukuma su 25 din nan muna mashi fatan alheri a ayan ka lura ai duk inda muka je ɗaurin aure ne suna ne an malaman na na addu'a za ka ga suna cewa kai ai magana addu'a ai magana addu'a wannan ya nuna cewa su kansu abin ya dame su kuma gashi suna ganin Allah ya kawo musu magani kuma ina so in gaya maka wallahi mutanen jihar Kebbi maƙotanmu da Zamfara kai hasa kwatawa ma ni akwai wani suka sha kira na musamman suna cewa mai masu godiya wajen gonan mu saboda irin hubbasan da yi na ɗauko yaran hanyar nan don suna ganin da zaran an ce yau kwanta gorar da jau zuwa bakin bauda ta zama lebur to kowa ganin yake bai da wani matsala duk ɗan sokoto ko kebe ko zamfara da ke wannan sashe ya ɗauka shi matsalin shi allah ya wanke mashi ita ta fannin hanya wannan magana da kai ranka ne na makotan jihohi ya sa na tuna da wata magana da na karo da ita a yanar gizo da wani shahararren ɗan siyasa ɗan balki komanda inda yake cewa al'ummar jihar Niger su taimake su su ba su aron gwamnan jihar Niger ya koma Kano. Na'am, na'am, na'am. <coughs> So, ranka ya daɗe baya ga haka kamar yadda kai magana na kilomita biyar biyar kamar yadda muka sani wa'annan hanyoyi yanzu da ake yi na kilomita biyar an yi su tun zamanin mulkin ka shekarar alif da casa'in da biyu lokacin kana shugaban karamar hukuma gashi sai bana Allah ya kaddara kuma aka zo ana abin nan kallon da yadda in ma ana tona kwalbatin yadda aka yi wancan aiki a lokaci an yi aiki mai kyau matuka gaya shin ranka ya daɗe ya kaji kuma gashi yanzu Allah ya kaddara kai ne kuma ke kula da ƙananan hukumomi ko ma'aikatan ƙananan hukumomi kuma gashi yanzu ana wannan aiki ah, alhamdulillahi an riga ta malam wannan abin farin ciki ne in ma akwai wanda ke da farin ciki ko kuma wanda ke jin farin ciki kusan in ce na fi shi saboda duk abin arziki da zai faru lokacin da kake shugabanci ai kana jin daɗi to Allah ya mana arzikin san da haka lokacin da muke wancan aka yi yanzu ma Allah ya mana arzikin muna yin wannan kuma aka zo za a yi wannan saboda haka ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sa wa'annan abubuwa suka samu ƙasanmu mu a lokacin da muke jagoranci turan ka daɗe kamar mutanen da kake ma jagoranci su ne ma'aikata na ƙananan hukumomi shin wani fata za ka yi wa ma'aikatan ƙananan hukumomi kuma menene za su gani a tafiyar wannan gwamnati wanda ya biyo ta ƙarƙashin ofishinka eh to alhamdulahi ma'aikatanmu dai bisa ga doka da ta kafa ta tana da ƙa'idodi na ayyukan da za ta yi su ne kamar misali ɗaukan ma'aikata da yi masu training da ƙara masu girma da horonsu in sun yi laihi da ya yi masu taransifa daga wannan wuri zuwa wancan wuri da kuma wasu abubuwan da za su iya tasowa na yau da kullum da ƙara musu girma a shekara-shekara to muna nan muna yi kuma shi ma'aikaci dama babu abin da yake so irin in shekara nan ta yi a ƙara mai girma don in ya samu ƙarin girma ya samu ƙarin albashi in ya samu ƙarin albashi miya za ta yi kauri to wannan ba mu dakatar da shi ba muna yi a kai a kai ba mu ƙasa a gwiwa ba muna nan nan ayyuka da doka ta kawo wannan wuri da shi muna nan muna yi kuma muna tabbatar ma ma'aikata su daɗa ba mai girma gwamnan jihar Niger manomin gwamna Muhammadu Umar Bago goyon baya ta yadda sai da duk muka waiwaya mu gansu a ce ba wani matsala ƙananan hukumi don ya mai da himma ga sauran wasu wurare da za a kawo abubuwa na ci gaba. Na'am a tafiyar gwamnatin gashi akalla yanzu kun shekara ɗaya da hawa gwamnati shin ko ran kai daɗe zai iya ɗan lissafo mana ɗaya biyu ko zuwa uku na ci gaban da wannan gwamnati na ku ta kawo shekara ɗaya? to <clears throat> muna iya ɗauka sashi bai sashi misali kamar da aka gani umar ɗauko sashen gyaran hanyoyi ka je garin mina ka je garin kwantagora ka je garin bidda ka je garin sulaja wa'annan manyan-manyan maruwa, suna su special aiki ne na daban suna nan ana yi wa uba ka je ƙananan hukumin nan guda 25 headquarters ana nan ana aiki nan gaba daya at the same time ba wai ana yi rijau sai an gama aje a agwara bane ana nan ana yi rijau in ka je agwara za a ki nan yi in ka je tafa za ka tsike ana yi at the same time ka gane ai kuma aiki ne wanda ake standard ba substandard ba aiki ne wanda yake wanda duk ya gani zai yaba in ka koma fannin aikin gona kowa ya ga wasu hilaye da mai girma gona sa aka buɗe ga tarakta na an sauke hailin jirgin ina an fara ma tura su ayu wurare na gwaji an kawo taki da maganin kashe kwari da maganin kashe haki duka suna nan za a raba ma manoma ana nan ana aiki kaɗan kenan daga ciki in ka ɗauki fannin lahiya asibitoci musamman in ka je mina za ka ga akwai wani hoton da ake kira shiroro an mai da shi zai kuma ƙarƙashin kulawan university jami'a na ibb da ke lafai abinda ake kira teaching hospital amma da shi wani sashi na wannan sannan da sauran wurare asibitoci inda ana nan ana gyare-gyare ta yadda za su zama kamar yadda aka san su da zamani da ya wuce <clears throat> ka gane ai za a kawo magunguna ko wasu ma an kawo da kayayyakin asibitoti ka je ibb a specialized hospital za ka ga su ma ana ana upgrading ina fata ka fahimce ni in ka koma fannin ilimi ni kaina nan ina ɗaya daga cikin membobi na kwamiti da ya kafa wa'anda za su ringa zaben 'ya'yan talakawa waɗanda za a dinga tura su ƙasashen waje su yi karatu kyauta kuma ina tabbatar maka ba wai ɗan mai kuɗi ko ɗan attaji ko a'a ‘ya'yan talaka ne waɗanda suka je firamare na gwamnati ba sun je firamare na kuɗi ba sakandare na gwamnati ka gane ai to su ne za a zaɓo a tura su ƙasashen waje karatu wanda duk ya ma taɓa yin makarantar kuɗi ko na shekara guda ne bai cancanta ba ‘ya'yan talakawa ne za a ɗauka ni ina daga cikin memba na wannan kwamiti da aka kafa ina fata kafa mace ne ana biya ma mutane yara kuɗaɗe na jarabawa da dai sauran abubuwa wanda yake mutane suna gani ƙuruƙuru to a ƙarshe ran kai daɗe ko akwai abin da kake so wani sako da kake son ka isar wanda ƙila ban tambaye ka ba ito eh sakon da zan baya shine a kira ga jama'a su ƙara ba wannan gwamnati goyon baya kuma su cigaba da yi mata addu'a kuma su cigaba da yin haƙuri na abubuwa guda uku muna son su goyon baya addu'a haƙuri inda ba a samu ba za a samu inda ba a kai ba za a kai da ikon Allah amma gwamnati tana son haƙuri a yi haƙuri da ita don ba Allah ba ba mai iya fara abu nan take a kai ko ina dole sai ka fara nan ka kai can a yi haƙuri a yi addu'a a yi addu'a sosai don an kai ma shugaba addu'a insha Allah ya kirki kai ma za ka yi kirki to wa'annan abuwa guda uku su ne ne fata ga jama'a da kamar da kai wannan magana sai na tuna wani magana da wani shi dan adawa ne ma ya ce to su kan dai idan bago ya gama hanyar rijau zuwa kwantagora to ba maganar adawa a rijau ne bago za su yi gaba kida na'am <laughs> wannan na ce to ba mu sani ba shin waya hanyar nan ya girmanta ne yake haka ne da mutane suka girmama al'amarin kwarai da gaske haka wato ga wata mana hanyar ya kai mutane ko ina ne hmm. Allah kaɗai ya san mata da suka yi ɓarin cikukkuna hmm. a sandiyyar hanyar nan Allah kaɗai ya san iyakan wanda suka rayukansu a sandiyar hanyar nan Allah kaɗai ya san iyakan wanda suka yi hasarori daban-daban hmm. a sandiyar hanyar nan kuma kamar na gaya maka it is an international hanya hanya ne na ƙasa da ƙasa baka san iya mutanen da ke bin hanyar nan ba sai iya dai wanda ka gani to saboda haka kuma ba wani hanya sai shi to shi sa duk wanda ya zo ya taɓa rayuwar mutane ta wannan gyara ta fannin gyara wannan hanya wallahi za ka ga mutane suna jin kamar mun su dauke shi su goya saboda jin daɗi saboda kaman mutane da cikin wani mugun kangi ne aka zo kawai zama guda aka yaye masu wannan kangin shi yasa kake ganin ko yan adawa su ko ina za su kaji sun ce a'a ai mu ba ya gama da mu ai mu ba ya gama da mu musamman an zo maganar gwamna ba mu dai hana kira mu dan jayayya wajen 'yan ƙananan mukamai ba 'yan kansuloli 'yan waye-waye amma dai maganar gwamna mu ɗari bisa ɗari za mu ba goyon baya ƙuri'an mu nashi ne ba mu kai ta wajen kowa zai ga ruwan ƙuri'a zai ga waye zai ga waye to alhamdulillah kuma gaskiya yana tabbatar maka mutane da gaske suke yi eh, ba maganan yaudara a ciki saboda suna cikin jin daɗi kuma in ka lura za ka ga aikin an fara shi mm. kuma an fara shi da kyau mm. an fara aikin nan kuma an fara aikin nan da kyau mm. to shi ne ke ƙara ba mutane ƙwarin gwiwa cewa lallai za a yi